بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, yan uwa masu albarka barkanmu da saduwa a wannan yammaci wanda shine yammacin juma'a wanda ya dace da lissafin uh, 27 ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tana da shekara 1442 daidai da goma ga watan april shekarar miladiya ta 2021 a wannan yammaci a inda muka alkawarta cewa za mu haɗu da ku don yin wasu nasihohi musamman wanda suka shafi zamantakewar aure ina fata Allah subhanahu ta'ala ya bani dacewa akan abin da zan faɗi kuma ya buɗe fahimtar ku don ku fahimci abin da zan faɗa insha Allah ina so in tattauna mana ƙarƙashin wannan matashiya wato wasiya game da zaman aure na ɗan tsakuro mana wasu maganganu ne daga littafin fiqhus sunna na malam sayyid sabiq sayyid sabiq rahimahullah a littafin shi na fiqhus sunna ya kawo wasu maganganu wanda suke a matsayin wasiya wato abin da ya kamata a ja hankali a kai abin da ya kamata idan za a yi ma yarinya aure a tuna mata ko a gaya mata abubuwan da idan kin je gidan aure yana da kyau ki kiyaye su za su taimaka wajen samun kyakkyawar zamantakewa da alaka tsakaninki da mai gidanki abu na farko da za mu ambata shi ne irin wannan hali na nasiha da wato jan hankalin mata idan za a yi musu aure ba sabon abu ba ne anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ba da labari cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idza zaffum ra'atan ila ala zawjiha duk sanda za su kai wata amarya zifaf wato sanda za a raka wata amarya wurin mijinta gidan mijinta ya amurunaha bi khidmati ba'liha za su umurci ta da cewa to idan kin je ki kokari ki kula da mijinki wa ri'ayati haqqihi kuma za su umurce ta da cewa ki kula da haƙoƙin mai gidanki kinan tun dama can magabata na kwarai suna yin irin wannan nasiha irin wadda har yanzu ba a fasa ba za a ce da hausa za a ce za a yi mata fada ko za a yi mata nasiha ko za a kai ta gidan wance ko gidan wane a yi mata fada wannan abu ne mai kyau kenan a cikin al'adu na musulmai tun ba yau ba don haka waɗanda suke yin wasiyar galibi zaki ga mahaifa ne iyaye maza ko iyaye mata koyayyi ko wasu dattawa waɗanda suka daɗe a harkar rayuwa suke da fahimta suke da experience fiye da na su waɗannan da suke a halin amarci alal misali an samu cewa abdullahi ɗan ja'afar ɗan abu talib wanda jika ne ga ainihin wato abin nan wato ɗa ne ga ja'afar ɗan abu talib ɗan uwan sayyidina ali wata rana yema diyarsa nasiha zai kai ta gidan miji sai yake ce mata iyaki wal ghaira ina jan kunnanki ki nisanci kishi irin kishi nan mai tsanani na hauka yace fa inna ha kin ga dai shi kishi mai tsanani miftahu talaq shine mabudin saki duk matar da zata ce ba za ta bar mijinta da abokiyar zamanta su zauna lafiya ba ta ɗauki fitina ta ɗaura a cikin tunaninta ko ta ji labarin mijinta zai yi aure ta mai da abu tashin hankali da fitina to mafi sauƙin abin da zai faru ita shi ne za a sake ta shi yake nufi da miftahu talak mabuɗi ne ɗan mabuɗi ne na saki da haka duk da musulunci ya san da zaman kishi na ya mace kuma musulunci bai hana ya mace ta yi kishi akan mijinta ba amma kuma musulunci bai yadda ta dinga yin kishi wanda ya saba wa ɗabi'a ta mutunci ba ta wuce haddin abin da hankali zai iya karɓa wata daga nan ta koma tana yin kafirci ko shirka ta tafi gun boka wata daga nan har ta kai wa ta yi kisan kai wanda ku dai aikata laifi na kisan kai to ya ɗauka wa kanshi jangon wadda ba kankanuwa ba wata kuma za ta ta yin abubuwa na rashin kirki da rashin sanin ya kamata har dai ya kai wa ita nata auren ya lalace za ka sai yake mata faɗa yake cewa ki kiyayi irin wannan bakin kishin don shine mabuɗin wato saki yace kuma wa iyaki wa kasaratal aitab ki guje ma yawan korafi yawan kuka da da complain yawan cewa kaza da aka yi ba daidai bane ba a kyauta miki ba duk abin da aka yi ki dinga kallon shi a matsayin ba a kyauta ba yace wannan ma ki kiyaye shi yace fa innahu domin irin wannan ɗabi'ar yurithul bagba zai jawo rashin fahimta juna tsakaninki da mijinki in kika zama duk abin da aka yi in dai bai yi miki ba sai kin tanka to da wurwuri za a fahimci cewa ke ba mutum ne mai haƙuri ba wannan ko ba miji ba ko ƙawa ce ko classmate ce ko wane ne in kika zama kina da yawan ƙorafi ka fitar da za miki kenan sannan ya ce mata wa alaiki bil kuhuli ina horonki da ki dinga yawaita sanya kwalli ma'ana yana umarninta da kwalliya kenan yace fa innahu azyanu zina shi kwalli shine kwalliya mafi kyau to dama ita ya mace kamar da muka sani kwalliya shine rabin rayuwarta kamar da Allah ya faɗa awan yunashu fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin baka ga waɗanda aka halice su cikin kwalliya ba amma kuma ba sa iya jure jayayya da aka ya mace abinda aka santa da shi shine kwalliya sai ya kwatanci da sanya kwalli watakila saboda a lokacin zamaninsu iya kwalli kawai aka sani ko kuma a cikin irin nau'in kwalliya da aka sani kwalli sanya kwalli na daga cikin abu mafi birgewa to haka har yanzu ma abin da yake halas bai saba wa shari'a ba bai shiga cikin abubuwan da shari'a ta hana ba to ki kula da shi a matsayinki na ya mace don ya mace sai da kwalliya sannan ya ce wa atyabu tibi alma'u sannan turare kuma mafi kanshi ma'ana yanzu ma yana horanta da ta dinga amfani da turare turare mafi kanshi yace shine ruwa ma'ana yawaita wanka da yawaita kwaskwarima ba wai ta shafa huda kuma akan datti ba ina fata mun gane yace wa inna atyabal tibi alma'u mafi tsarkin turare shine ruwa tunan da ya magana akan kwalliya ƴan uwa masu albarka wajibi ne mu kula da cewa a yayin da musulunci ya halasta wa ƴa mace ta kwalliya ga mijinta da kuma ya haramta ta bayyana wannan kwalliyar ga waɗanda suke ba ba muharramanta ba duk mun san wannan da aka cewa da aka yi ta kwalliya bai nufin ta fito waje da kwalliyarta a kowa ya gani domin Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna har zuwa ƙarshe kar su bayyana kwalliyarsu sai ga mazajen su ko iyayensu ko ƴan uwansu ko kaza ko kaza ko kaza ina fata muna ganewa hakanan a shi ma a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda wata rana yayi wasiya shi ma shi kuma ga matar shi ne yake mata wasiya sai yake ce mata idza ra'aituni ghadibtu fa ardini in kika ga nayi fushi faraddini to yi kokari ki bani hakuri wa idza ra'aituki ghadba rabbaituki to da haka ni ma ranar naga kin yi fushi zan baki hakuri wa illa in ba haka ba lam nastahib ba za mu zauna lafiya ba mutane biyu ba sa yin fushi a lokaci guda ɗaya a zauna lafiya idan ke kike fushi abin da ya kamata mijinki shine ya baki hakuri idan shine ya fushi ke ki bashi hakuri ma'ana ba wai mai gaskiya shine zai turje ce shi sai ya fushi ba wanda duk ya fara yin fushi to ɗayan ya bashi hakuri shine zaman lafiya ko mun gane ko da wanda zai bada haƙurin shi yake da gaskiya ma'ana ko da ke kira da fahimta cewa abin da kike a kai yanzu tunaninki ko ra'ayinki ko site ɗin da kika ɗauka a wannan rigima shine gaskiya to duk da haka inda ya yi fushi ya fara yin fushi to karki sake kima ki biya mishi akan fushi sai ki bashi haƙuri kuma wajibi ne ki tsaya ki kalli irin halin mijinki da ɗabi'arsa wani in ya fushi so yake ai sauri a ce ya haƙuri wani ya fushi so yake a yi shuru a rabu da shi ko a tashi a bashi waje to idan wanda yake so in ya fushi ne a bashi hakuri sai ki bashi hakuri idan wanda yake so in ya fushi ne a yi shuru sai ki shuru dan wanda bai san magana idan ya fushi in kika yi magana sai ya ƙara tunzura yaga sai abu ya ƙara kwaɗewa haka abu da za a yi mata shi wannan ya bata wannan shawara akwai wani miji shi ma da wata rana yake rera wata waka ga matarsa sai yake ce mata khudhil afwa minni tastadini mawaddati wala tantiki fi thawrati hina aghdabu wala tanqirini naqrata daffi marratan fa innaki la tadrina ayna al-mughayyabu wala tukthiri shakwa fatadhhabu bil quwa wa ya'baki qalbi wal qulubu tuqallabu yace fa inni ra'aytu al-hubba wal fil qalbi wal adha idha ijtama'a lam yalbath al-hubb yadhhab yace khudh al-afwa minni ya ke matata ki dinga amsan rangwame na ki dinga rangwanta mana a rayuwa idan nayi laifi ki yi hakuri ki kauda kai ki rangwanta mana in kina hakan kina hakuri da mijinki yace tastadimi mawaddati to kaunar da nake miki za ta wanzu ba zan fasa sanki ba duk mace mai hakuri mijinta bai fasa santa amma duk mace mara haƙuri komin yadda mijinta yake santa a hankali a hankali rashin haƙurin nan zai dinga raunata wannan so din har sai ran babu so a buce shi game da ita da aka yace mata khudil afwa minni tastadimi mawaddati sai yace wala tantiki fi saurati hina aghdab ce idan kin ga nayi fushi to karki magana ki shiru har sai na gama fushi na wala tankirini naqrata daffi maratan kada ki sake ko da sau ɗaya ki kai wa miji duka kar ki sake ki ba yaddan ba bace ce kina kina faɗa da miji wata ta ki ji labarin ga wata ta kuma miji ko ta cije shi a hannu wata ma ta zinduma mishi wuka wannan duka aiki ne na yan daba ba na ƴa mace bane ƴa mace ba a santa da wannan ba ko da ba miji ba ko da kawaki ko ƴar ajinku ko kishiyarki ba abin a kama ku kuna dambake da ita bane ba aikin mace bane da aka yi cewa la tankiri na karata daffi marratan ya ce fa inna ki la tadri na kaifal mughayyab dan baki san a ina ajali yake ba kar ki je ki kama kokuwa da miji baki san hala ajalin shi na nan a makogoran shi baki kai mai duka kawai ya fadi ya mutu kin ga al'amari yayi munana a wannan zamanin yanzu in irin haka ta faru da da wata Allah shi tsare shikenan kin zama labari duk duniya sai an ji labarin ki hotunanki za su fara yawo a ta tarihinki dama kin taɓa yin kaza ga iyayenki ga danginki 'yan facebook su samu jakan magori su samu alheri radio kowa a duniya sai ya ji labarin ɓarnar da kika yi ba haka bane sai duniyan nan ta miki kunci ki kwatanta yadda mutane suke ji idan ana idan ana labarin wani abun barna da suka yi a ce ko da iyaka 'yan ajin kuɗin nan ne kowa ya san labarin wani abin ta'anniti da kika ya zaki ji za ki kasa fitowa a ga idanki iyayenki da ƴan uwanki kowa sai ya shiga cikin damuwa dubar ya kissa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha sharri akai mata ko kazafi akai mata amma jiba irin damuwa da ta shiga ita da iyayenta sai da ta kwanta rashin lafiya wata daya to ina kuma ga wanda yayi da gaske zaka yace fa innaki la tadrina aina al-mughayyab baki san ina ajali yake ba kike yayi duka mutane to ko danki ne kike yayi dukan shi duka irin na fashi din nan ya ce wala tukthir shakwa kada ki yawaita ƙorafi fatadhhabu bil quwa wannan ƙorafin sai ya lalata ƙarfin so waya a baki kalbi zuciyata ta zama bata son ki wal qulubu tuqallabu zuciyoyi Allah yana juya su daga so zuwa ki daga ki zuwa so haka ne ko Allah yana juya zukatan mutane to sabubban da ke sa Allah ya juya zukatan mutane shine idan abokan zamansu ba sa kyautata musu kamar da annabi yake cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha Allah ya tsara zakatan mutane akan son waɗanda suke kyautata musu wa adam wa bugdi man asa ilaiha da kin wanda baya son su akwai da zaki ga iyayenta za su yi mata aure ta yi mijin da aka ce ta aura ba shi take so ba tana da wani saurayi da take so amma sai su ce a ga wani miji mutumin kirki ki aure shi asali ba ta son shi a zuciyarta amma tunda yar kirki ce mutum mai kirki ce tana bin iyayenta sai ta yadda ta aure shi in kuma shi ya tabbata mutumin kirki ya ci gaba da kyautata mata sai ki ga bayan shekaru ta zama tana ƙaunar shi ɗin wannan kyautatawan za ta sai mushi ƙaunarta to shi sa ya ce wal qulubu tuqallabu sai ya ce fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha ku kalli wannan magana da kyau yace dan ni na tsaya na lura cewa al hubbu kauna soyayya wal adha da cutarwa a zuciya daya ba sa haduwa idan jitama'a in dai suka hada a zuciya daya lam yalbathil hubbu yadhhabu so din zai kauce ya bada waje ma'ana kina wana kaza mijinki yana sanki akwai so yanzu akwai sanki a zuciyarsa sannan kuma ke kuma kina cutar da shi to yanzu cutarwa tana shiga cikin zuciyarsa kun ga da so da cutarwa sun hada a cikin zuciya ku to ba za a jima ba kafin ki ce kwabo za a wayi gari za a nemi wannan soyayya a rasa soyayya ba ta zama a wurin da akwai cutarwa shine maganar da yake fada fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha idha ijtama'a lam yalbas al hubbu yadhhab ina fata muna ganewa to wannan kenan to wata rana kuma har ila yau akwai mutum mai suna Amru ibn Hujr wani sarki ne a zamanin jahiliya yana da ya auri wata diya a wani babban gida to da aka zo za a kai ta gidan miji sai uwata ta keɓance da ita ta mata wata wasiya mai zurfi uwata ke ce mata ya ke ‘yata ki sani da cewa da a ce wata ‘ya za ta zama cewa ta wadatu daga ai mata fada saboda an gamsu da hankalinta an gamsu da tarbiyyarta to da kin wadatu mun gamsu da tarbiyyar da muka miki mun gamsu da hankalinki da a ce wannan kadai ya isa koda ba sai an miki wannan fadan ba ta sake ce mata yake yata ki sani da cewa da a ce wata ya wato za ta kasance saboda mutuncinta a gun iyayenta da son da iyayenta suke mata a ce wannan so din da mutuncin ya wadata da ita a rayuwa ba ta bukatan miji to da ba ke bukatan miji babu wata ‘ya wadda ƙaunar iyayenta da girman darajar iyayenta zai sa a ce to wannan tafi ƙarfin aure babu wannan ‘yar tunda ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Fatima ta yi aure ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Ruqayya ta yi aure ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Zainabu ta yi aure ashe babu wata ‘ya da tafi ƙarfin aure saboda arzikin babanta ko ilimin babanta ko sarautar babanta ko darajar gidansu ko irin ƙabilarsu ko yarensu babu wadda tafi ƙarfin aure ko mun girman darajar ya mace to darajar shi ne aure kuma duk lokacin da lokacin auren nan ya yi shekarun da ya kamata ta yi aure ya yi don ba shi ta yi ɗin ba ba ta da wani abin da ya kamata ta yi kuma ko mun gane saboda abin da ake ce ma wato zamantakewa aure bai yiwuwa duk darajar mutanen gidansu ba za su iya biya mata bukatun zamantakewa aure ba ba za su iya ba dole sai dai mijin shine zai iya da ita ashe kenan darajarta da ƙarfin arzikin gidansu ko sarautar gidansu ko ilimin gidansu bai isa ya hana ta ta zama cewa tana da bukatar zuwa ga aure ba wata ce mata da a ce wato wannan zai iya hana aure da ya hana ki ita ce walakin nan nisa'a lirijali khuliqna wala hunna khuliqar rijal sai dai su mata Allah ya halice su dan maza ne kamar yadda su ma maza Allah ya halice su dan mata kamar yadda Allah yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha annabi adam da Allah ya halice shi kafin Allah ya shigar da shi aljanna kafin Allah ya bashi kaza kafin Allah ma ya sanar da shi waɗannan abubuwan sai da Allah ya halitta mishi matan nan Hawwa'u saboda tsananin buƙatar namiji zuwa ga mace tun da Allah ya duniya aka yi ta to haka ashe wani abu ne wanda yake na tilas kuma wani tafarki ne wanda kowa nan ya bi inda za ku tabbatar da wannan tafarki ne shine kowa ya bi saboda ai kowa da kake ganin shi shi ma aure ne ya kawo shi duniya in aka samu tsautsayin da wani ya zo duniya ba ta hanyar aure ba to ya zama abin kyama a cikin mutane kuma duk yadda ake ganin shi ya taso ya zama mutumin kirki yadda za a ce saurayin da ke so zaki aura iyayenki su samu labarin cewa ai ba a haife shi ta hanyar aure ba duk ibadar shi duk mutuncin shi ba za su yi da su ba ke kima ba za ki so shi in kuma har kuruciya ya sa kin so shi to su iyayen ba za su yadda ba haka in aka samu ga wata ya mace ita ma a ce tsautsayi wani fitina ko da a ce fyaɗe ne aka yi ma mahaifiyarta ta aure ta haife ta ba ta hanyar aure ba babu wanda zai yarda ya ce bari ya je ya neme ta da aure ko iyayen shi su ce bari su je su nema mashi ita aure wannan kada ya sunna mana daraja aure wannan kuma a cikin dukkanin al'ummomi haka ne in dai suna addini ko sun san mutuncin kansu babu wata al'umma wata ke da addini mai kyau ko ta san mutuncin kanta wadda ba ta lura da wannan ka'idar sai ta ce ma etta lallai ki sani da cewa su maza an halice su dan mata ne kamar yadda su ma mata aka halice su dan maza ta ce amma ki sani yanzu daga yau za ki rabu da environment wanda kika taso a ciki za ki samu sabon yanayi na rayuwa da a gidanku sunanki ya yanzu kuma sunanki matar gida sunanki uwar gida sunanki amarya da a gidanku kina jira ne sai an baki yanzu kuma ki ake jira ki dafa ki bayar da a gidanku kina da na gaba da ke masu ce miki ya zaki yanzu kuma ke ce zaki sayin da zaki ki a gidanki a ɗakin ki ke zaki sayin da zaki ki kayan ki ba wanda zai gaya miki ya zaki in ma an gaya miki ɗaya biyu ba za a gaya miki kullum ba kuma rayuwa ce wadda ana fatan daga nan shi kenan har abada wannan miji ana sa ran har aljanna kirayi da shi da haka wani sabon rayuwa ne ya ce mata ta ce mata kuma kin bar inda kika taso zuwa wani wuri daban wanda baki san shi ba kuma kin koma ƙarƙashin wani mutum wanda igiya aure ta mallaka mishi ki ruwa ku ga yadda aure fa yake jama'a igiya auren nan ta mallaka mishi ki hatta iyayenki da suka ba yadda ki in zaki je ki gaishe su sai ya yadda in bai yadda ba shari'a ta ce ki yi biyayya karki ce sai na ji ba su da ‘yancin su shiga mishi wato cikin al'amuran gudanar da gidan shi wannan ya daga cikin hurma ta aure shi sa kullum manzala su islama yake ma maza wasiya cewa ku tausaya wa mata ku tausaya musu saboda kun karɓe su ne da alkawarin Allah Allah ne a wannan siga da ake alkawari na Allah kuka ɗauka da ku mutunta shi wannan mahaifiya ta ci gaba da ce mata ta ce to ga asalin wasiyar taimata bayan taimata wannan mukaddima ta ce mata fakuni lahu amatan ya kullaki abdan ki zame masa baiwa zai zama miki bawa ma'ana ki masa hidima ki ji da shi ki saurari maganarsa in yace ki ki in yace ki bari ki bari in yace bai san abu kaza ya ga kin daina in yace kaza yake so ya ga kin yi to inda zaki mishi wannan hidindimin ko za za a dinga ganin kamar ke kina bauta ne ba haka mutane suke gaya ce aiwanci tana bauta a gidan mijinta to in kin yi haka za ki samu lada sannan kuma shi ma mijin zai miki bauta za ku bauta wa juna ta ce wahfazi lahu khisalan asharan ya kullaki zakharan ki kiyaye mishi wasu abubuwa guda goma shi kuma zai zama miki kamar wata taska zai zama a hannunki yake to wannan abubuwan guda goma sun ne ki so lissafa mana su waɗanda idan kika kiyaye su da uwa mai albarka to insha Allah zaki sami wato zaki zaki juya mijinki ai mata abin da suke fata kenan kullu a ce suna juya miji ko same shi a hannu yau same shi a hannu to zaki same shi a hannu in kin kiyaye wannan abubuwan guda goma abu na farko al-khushu' wal qana'a ki zama na tsatsiya kuma mai wadatar zuciya duk abin da ya kawo ki nuna mashi kin gode kar ki dinga rena abin da mijinki zai kawo kuma ki zama natsatsiya kar ki zama wata ballagaza ko wata barakisiya haka baki san san da ya kamata ki dariya baki sani ba san da ya kamata ki natsu baki sani ba wata a gaban miji ba miji na faɗan wata magana za ta za ta daka tsaki ko ta murguda baki to kinga wannan babu natsuwa tare da ita to abu na ɗaya kenan ki zama mai natsuwa da wadatar zuci abu na biyu ta ce ki zama kira da husnul sam'i wa ta'a kyakkyawan ji da kuma iya yin biyayya idan mijin ke gitta kara ya ce kai ki tsallake nan to kai ki tsallaka matuƙar ba saban Allah bane abin da ya umarni da shi wajibi ne ki mishi umarni ki mishi biyayya akai matuƙar ba saban Allah ba saban Allah shine idan ya umarni da shi ba za abu ba na biyu kenan na uku tace mata tafaqqadi mawatina anfihi wa ainihi ki kula da abin da zai ji kanshi da abin da zai gani da ido ma'ana ki kula da kar ya ji wani wari a jikinki kai ya ganki a wata mummunar kama kai ya ga datti a tare da ki ki kula da wanke jikinki da goge bakinki da goge kafarki da kuma sanya abu mai kanshi a jikinki wanda zai hana ki zai hana ki wato ki zama baki da kanshi mai kyau to wannan sune na uku kenan na uku wato ganinsa ki kula da ganinsa na hudu ki kula da abinda hancinsa zai ji na kanshi daga jikinki ko kanshi daga ɗakinki ko kanshi daga abincin da kike dafawa na biyar shine ta ce mata ki kula da lokacin baccinsa ki kula lokacin bacci don mijinki yana jin bacci kar ki ce sai ki mishi fira a lokacin kin san da mijinki zai kwanta bacci to ya zama wurin kwanciyarsa an tsara shi kar ya bai kwanciya ya tarar da gadon ma ba ba a sa abin nan zanin gado ba da shi ba sannan na shida ta ce ki kula kuma da abincinsa su tura ma suna cewa ne babu hanyar da ta kai a samu zuciyar miji fiye da cikinsa babu abin da za a yi na miji ya zama ya zama wato sai da kika da shi fiye da a ce yana samun abinci mai kyau a wurin ki yana samun lafiyayyen abinci mai nagarta mai inganci na bakwai ta ce mata sannan kuma ki kula mashi da dukiyarsa kar ki wulakanta mai dukiya idan aka ce dukiya ana nufin duk abin da ya mallaka tun daga kayan abinci da gidan da kuke zaune da sutura da abin hawa da kuɗaɗe da duk sauran kayayyakin abinci hatta sorry kayan amfani hatta TV da aka ajiye a ɗaki da fridge da takalminsa da komai da aka siya da kuɗi ki zama wannan abin kina jin kamar naki ne baki so ki ga lalace kina kulawa da shi mafi muhimmanci shine kulawa da ki tabbatar da baki barna abinci ba musamman a wannan zamanin da abinci ke tsada mutane suke shan wahala wajen neman abinci duk miji zai so ga cewa matar shi ta killace abinci ba ta barnarsa amma da sanda za a dafa abinci a dafa shi oba a zubar a wurin wanke-wanke a zubar a rariya a ci a bar shi ya lalace ya kwana ya wuni a nemi almajirin da za a ba ma ba a gani ba ko a dafa shi bai nuna ba sai dai a zubar to yanzu yanzu nan zaki samu matsala da mijinki dole ne ya zama cewa kin iya kula da abincin shi abincin shi da ya siyo ya san cewa zai yi sati ko zai kai wata ko zai kai kwana kaza kar ki sake ya ga wannan abincin bai kai ba kuma ba hatta abubuwan da suke kanana mazan yanzu suna kula da shi akwai namijin da ashana ma alisafa take a gurin shi ya san cewa wannan ashana ta mako ɗaya ce in bata kai mako ba wala za ku san matsala da shi wani ba ruwan shi zai kau da kai amma akwai wanda suke da kwakwude ba sosai sai ya lissafa komai don Allah jarabce ki da irin wannan sai kin ba hankali to ko da ma ba irin shi bane kar ki manta shi almubazzaranci Allah baya san shi domin masu albazaranci Allah ya ce ‘yan uwan shaiɗan ne, da abin da aka ce ko harka ce ta shaiɗan to mummuna ce kenan, inal mabagiri na kanu ihuwa na shayafi, ina fata mun gano wannan. Ta ce mata na gaba wato na takwas shi ne ki kula da iyalansa, idan yana da wasu iyalai wanda ba ke ba, ma'ana mahaifiyarsa da kuke rayuwa tare da ita ko take kusa da ku, abokiyar zamanki, ‘ya'yan miji, shin uwarsu na nan ko ba ta nan marayu ne koko da uwarsu duk waɗannan abin ki kula da su ne su ne iyalan miji mijinki ya ga cewa kin san mutunci da darajar iyalan shi kan ki ɗauka wai shi kaɗai kike so ke ba ruwanki da kowa na shi wani lokaci mutane suna wannan kuskuren mata suna kusa ai ni shi kawai na aura musamman matar da ta auri miji ta tarar cewa kafin ita yana da mata yana da 'ya'ya to bai yiwuwa ki ce ke kina son babansu amma su yaran ba ki son su bai yiwuwa ko kina son mijinta amma ita ba ki son ta bai yiwuwa akwai tufka da warwara a ciki kuma zai ta haifar miki da matsala tun kina son matsala da su iyalan har ki samu matsala da shi mijin ta ce mata abu na gaba na tara ta ce mata wala ta'asina lahu amran kar ki sake ki saba wani al'amari da ya faɗa na goma ta ce wala tafshina lahu sirran karki tona asirin mijinki sai ta mata shari'a take cewa fa innaki in khalafti amrahu aw gharti sadrahu in kina sabawa mijinki to zaki busar da zuciyarsa zai zama bejin tausayinki wa in afshayta lahu sirran in kika tona mishi asiri lam ta'mani ghadarahu to ba za ki aminta daga makircin shi ba in dai kina zuwa duk abin da mijin ke faɗa ko abin da ya aikata ko wani sirri tsakankanin ku na rayuwa ki zo ajin islamiyya ki je wurin hadda ki je kasuwa gidan biki gidan gaisuwan ta'aziyya ki buɗe baki kaman famfo ya lalace ki ta tarihin mijinki ko to za ki lamta amane gadaro ba za ki amince daga makircin shi ba kuma kun san me ko da ababen fa masu daɗi ne cewa aiki mijinki yana ji da ke kyasu ki duna mutane cewa ke yar gata ce ke yar lele ce a gurin mijinki kowannan kake je ki dinga faɗi saboda a sanda kike faɗan nan wata na nan dama tana cigiyan miji irin wannan ce alhamdulillah na samu irin wanda nake so dama tana talalibawa ta rasa da ta samu irin shi duk abin da ake fara akan mijin ki sai ta ji ya dace da irin tunanin mijin take so ce ai dama shi wallahi baban Ahmad kaza ne har alkunya za ci dama ita ma baban Ahmad dama take so irin alkunya take so ko mun gane da haka ba burgewa bane ki cikin kawaye ki ta faɗan labarin mijinki akwai kuma labaran da ma shari'a ta hana a faɗe su asrarul jima' duk abin da ya shafi sirrin alaka tsakankaninki da ke da mijinki wanda kuke a ɗakin baccinku to hadisai sun zo akan haramcin faɗin wannan a wata riwaya da tana da matsala isnadin ta manzala sai islam yana cewa masu yin haka kaman dabbobi ne guda biyu akuya da bunsuru da suke tarawa da junansu akan titi kowa na kallon su mata za ta tana ba da labarin mijinta to kuma ina muku ka shaidi na musamman musamman ko 'yan mata 'yan mata sa babban aure suna da wannan matsala yarinya tana yin aure mako ɗaya ta dawo ta gama wannan hutun casual leave ta dawo ajinsu na islamiyya ko makarantar boko duka 'yan ajinsu sun ji labarin abin da ya faru duka za ta mai da su wato za ta su tafasa ba su ƙone ba to ku kiyayi wannan wasu kuma su suke bin ma ƙawayensa har gidan miji a je a shiga wata za ta shiga da su ma ɗakin tana masu cewa daidai nan ne aka yi kaza wannan duka baki barna ce ku dena duk wata tambaye ki cewa wance waya aure ce in kina so ki je ki ki kawai shi ke kar ki kara daga wannan ko mun gane kar ki dinga ba da labarin abin da ke faruwa tsakanin ki da mijinki ba kyau idan kina tuna mai asiri har labari ya dawo gare shi cewa ke mai tonan siriri ce ke mai bakin rariya ce mai surutu ce ko to zai iya kulla miki makircin da baki tsammani ba shine lam ta'amu ne gadaraku saboda irin wannan mijin shine in ya tashi miki kishiya sai dai kiji ana shigowa da ita to yana jin tsoron ya gaya miki zaki bararda a gari kowa zai ji in ya gaya miki ma hala a status ma zaki sa zaki saka wani habaici a status ba haka bane to haka ba zai taba gaya miki ba sai ran da za a kawo ta to kuma kisan irin wannan na iya sa miki da ciwon zuciya amma da an gaya miki tun nesa da kofa tun kina jin haushi kina jin haushi haki saba har ya zama to shikenan da kin hakura ke da kadarar Allah cewa ai kishiya ba akan ki ta zauna ba sai ta shigo lami lafiya amma kwatanta a ce sai da aka gama komai aka je aka dauko ta daga gidan iyayenta ita ma aka zo kofar gida sannan kika ji guda a ce waye wannan sai a ce miki ai ai baban su Samira ne ya aure ya zaki ji zaki ji wani shock ne ko idan baki da taurin rai anan zaki suwa wallahi anan zaki suwa ana nan ana cin amarci je kuma kiya ta asibiti ana miki karin ruwa kuma ba za a fasa ba to da haka me ya jawo wannan aslan aka miki haka shine dan banzan surutin shi ya ja miki amma in ya san cewa kin iya rufa asiri kin iya kin san ya kamata kin san da ya kamata ki magana kin san da bai kamata ki ba to zai zai zai zai zai iya ga miki bari ga muku wani abu kin ga hatta mahaifiyar miji sirkaki kenan ko kin ga dai ta haife shi ko wallahi akwai sirrin da ke tsakanin ku da mijinki bai so ki ke ki zake ga mama shi ba hatta mahaifiyar shi ta haife shi ta shayar da shi ya girma sannan kika samu wataƙila ita kaɗai ta fi ki girman haƙi a kansa ko amma akwai sirrin miji da mata wanda hatta ita bai so ta sani ba in kika je gaya mata kuma da sunan kin je kina bata labari ko kin kai ƙara za ki ga fushi a wurinsa wannan su ne ababe guda goma da wannan mata ta faɗa ma yatta sai ta ƙarasa take ce mata wa iyaki wal farahi idan kana muhtamman ki daina yin farin ciki a sanda mijin ke cikin bakin ciki mijin ki ya je kasuwa ya samu matsala ke kuma kawai zai tar da ke kawai kina kina kina ta abin nan waya kina raha kina wasa kina dariya da kawaki dole idan yana cikin bakin ciki zaki nuna koda da ƙarya ne ke ma kina kina cikin bakin ciki ki taya shi nuna wannan bakin cikin abin da ya shafe shi ya shafe ki sannan kar kuma sanda yake cikin farin ciki ke kina kina cikin bakin ciki sanda ya shiga farin ciki ko da farin cikin bai shafe ki ba to ke ma dole ne ki nuna farin cikin farin cikin shi farin cikin ki bakin cikin sa bakin cikin ki wannan ke to wannan sune wasiyoyi guda goma da wannan mata taiwa diyatta wanda ni ma nake so ne muku su ko kuma ne muku su ana abin nake so in cike da shi shine wata magana da Imam Al-Ghazali ya faɗa a cikin Ihya Ulumuddin da yake bayani akan menene siffofin mata ta gari wani irin ɗabi'a ake sa rai a ga mata aure da shi yake cewa falƙaunul jami'u fi adabil mar'ati min ghairi tatwilin zance wanda yake dunkulalle game da ladabin ya mace ba tare da tsawaitawa ba yace an takuna qa'idatan fi qa'ari baitiha mata aure ta dinga zama a gidanta lazimatan limaghzaliha ta dazamci ɗakinta la yukthiru su'uduha wa tilauha kar ta yawaita shiga da fita kar ki yawaita shiga da fita kullun duk gidajen makwabta kullun sai ke shiga ki shiga nan ki fita can ki kai labari nan ki je anguwa nan kullun aka zo gida ba nan kullun kina cikin yawace yawace to kake zama mai haka mace ta zauna a gidanta ko da yaushe qalilatul kalami ki zama mai karancin surutu kar a dinga yawaita jin surutu ki lijiraniha karancin magana da makwabta wanda yake cikin compound daya ko wanda yake makwabtaka da juna kar ki zama kina da yawan surutu la tadkhulu alaihim kar ki dinga yawaita shiga gidajen makwabta illa fi halin yujibu dukhula sai abin da ya zama dole an yi haihuwa zaki barka an yi mutuwa zaki gaisuwa an yi wani abu na farin ciki zaki taya su murna ko wani abu na damuwa zaki taya su bakin ciki amma haka nan kawai akwai matar da kullun in gari ya waye za ta kulle ɗakin ta shiga gidan makwabta nan ta shiga wannan ɗaki ta shiga can har mijin ya dawo ma ana ana cike ta a wani ɗaki ta ce to ɗazi nan ta shiga aleka da Allah sabuwa tana na cewa wallahi ba ta zo ba amma a duba gidan uwa ne mai mai mai itace halacin ta tafi ai ta cigiyar ta a san sai take ga waye ta ba caji ko mun gane to karki zama irin haka yawwa yace sannan abu na gaba tahfazu ba'alaha fi ghaibati ta kiyaye mijinta sanda baya nan ta kiyaye mutuncin mijinta wa tatlubu masarratahu fi jami'i umuriha duk abin da za ta yi ya zama tana nema ta faranta wa mijin rai duk abin da kike yi kina yi ne dan ki faranta wa mijinki rai fi umuriha wala takhunuhu fi nafsiha katta ha'inci mijinta game da al'amarin kanta wannan gabata da muhimmanci yan uwa masu albarka a wannan zamanin musamman zamanin samu waɗannan wayoyi mata da dama suke ga an mayarin aure ba a je ko ina ba a danga tuhumata da cewa har yanzu tana hulɗa da wasu samari a waje ba kyau a daina wa mali katta ha'ince shi game da dukiyarsa wala takhruju min baitiha illa bi idnihi karki fita daga gidan mijinki sai kin nemi izini kuma sai a baki fa in kharajat bi iznihi in kin fita da izinin mijinki ya ke mata ta gari fa mukhtafiya fi hay'atin rassa ki fita ki bi gefe a babboye kuma a cikin yanayi wanda yake ba ba na kwalliya ba zaki saka tufa ne wanda yake zai rufe jikinki ba kwalliya ba tatlubul mawadi al khaliya in zaki tafiya zaki duba inda babu kowa gefen hanya dunar shawara karki dinga bin kan titi wal aswaq ko tsakiyar kasuwanni muhtariza min an yasma'a gharibun sautaha kuma ta yi kokari ta kiyaye katta bari wani wanda yake wato ba mijinta ba ya ji muryarta haka nan kawai ga banza aw ya arifuha bi shakhsiha kuma katta bari mutane su dinga gane wannan ai wance ce matar wani akwai da sai ta ma gaishe ta ce ba halawa ku gane bane ku gane ni bane ai wance ce ko mun gane kakki bari a dinga gane ki a san kowa kici ki la ta ta'arrafu ila sadiqi ba'aliha fi hajatiha Kar ki sake dan kin ga abokan mijinki a waje sai kin nuna musu ke ne mata wani bai daga cikin mutunci dan kin ga abokan mijinki kice bari ki yake gaishe su bal tatanakkaru ala man tadunnu annahu ya'rifuha in ma wani kokarin gane ki sai ki nuna bake bace yani me gaishe ki nuna miki ya gane ki sai ki murkike fuska dama da niqabin ki ko baki sa niqabi ba ma dai kar ki saki fuska yadda za a gane ki Allah ya ce wala takhda'ana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad kar ki dinga lallauya muryarki kina magana yadda akwai da yana da cuta ta fasikanci a zuciyarsa da ya ji kin yi irin wannan magana sai ga yawwa wannan irin mutanen mu ne irin mutanen mu zai dauka to wannan ai kamar tana mai tallan kanta ne da haka in kin zaki magana a wani shago zaki wata siyayya ko zaki hauke kana kai to gatsan gatsan zaki mishi magana gatsan gatsan haka kamar kina fada ko mun gane amma zaki tausasa mishi murya yanzu wannan danki kana fada dake gani kina yana dan shagara kika ce wayyo malam ba a hankali sai ga shi wannan ko dai budurwa ce ya dauko wanda za su daidaita amma ka ce malam bana son bana son ganganci ba yanzu kawai kin yi magana haka kamar ta maza to zai zai natsu ko mun gane in ma canji ne aka babu canji kar ki da kina wani sa'in sa da shi akan canji ko akan ko akan farashin abin nan Allah ya jikan wani abokin mu malam Abu Uwaisa ba dan ya mutu ba yana wani wa'azi yake cewa shi daga cikin abin ke bashi mamaki abin da ke bashi mamaki shine yanzu na mace ta tsara dan a taba ta hau anan kafin nan da bakin ciki kawai sai kiga suna fira suna tafiya suna fira kaman wani uwanta ko kaninta sai ka rasa wai yace to sai ka rasa wai me suke cewa juna ko mun gane me suke cewa kawai kai ni wuri kaza shikenan amma ana fara tafiya ko sai ki fara mishi tadi gaban za kawai yana jin muryarki yana jin dadin maganarki ke wace irin mai arha ce kenan ko mun gane ta ci gaba da ce mata mana malam malam malam gazali ya ci gaba da cewa a a bal ta tanakkaru alam alaman tadullu annahu ya'rifuha aw ta'rifuhu mahm a ta'rifuhu ko nam yace wa tadbiri baitiha muqbilatun ala salatiha sannan kuma ta kula da sallah ibadaki wa siyamiha da azumi zaki kula da sallah da azumi domin haka a cikin hadisi manzo Allah sai yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil janna duk matar ta tsaye da sallarta ta tsaye da ta yi azumi duk shekara tana azumin ta gurgudan abin da ya sawwaka saboda larura ta mata da aka sani ta rama akan lokaci shine ta yi shahar kenan azumin ki dai na ramadana sauran da baki samu halin yi ba da zaran lokaci ya bayu bayan ramadan ki sori kirama sannan kuma kika yi mijinki biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhalatil janna zaki shiga aljanna insha Allah Allah ka kai mu aljanna yace ya ci gaba da cewa a wa idza sta'adhana sadiqun li ba'liha ala al-babi wa laysa al-ba'lu hadiran lam tastafhim mata kirki idan wani aboki ya zo ya kwankwasa kofa ko ya sallama a gidanki ya zo gun mai gidan idan mai gidan baya nan ba ta tambaya ta ce in ya zo wa za a ce mai ba ruwan ki da waye da wannan zai buɗe ƙofa wani zance ne kuma na daban wanda ba a buƙatar shi walam tu'awidhu fil kalami wa ta maimai da wata magana ba in ya gwangwan gwangwan kawai da Allah na zo neman wani ne ce baya nan to daga wannan kake ƙara wata kalma ko ya ce ina ya je ko yaushe zai dawo oho ba ruwan ke je neme shi amma wata ta fara cewa ma in ya zo wa za a ce mai aiko wallahi yanzu ya fita bai yi nisa ba kaga ko a ko a kawo maka lambar shi ne ka buga mai duk wannan neman taɗi ne na wanda bai da wani armashi zaki haka ne ghairatan ala nafsiya saboda kishin kanki wannan da kike sakin baki kina magana da shi abinda ko zai fahimta ce ashe mata wani ba ta da kamun kai fasara da zai miki kenan wani ma sai ya je ya ga mijin cewa kai kula da matar nan ba ta da kamun kai da an yi sallama a gidan na ta kama surutu kawai ya ce a wa ba'aliha da kishin mijinta wata kunu qani'atan min zawjiha bima razaqallahu bima razaqahullahu kuma ta zama ta zama mai wadatuwar zuci ga mijinta da abinda Allah ya azarta shi kake dinga hangen abin da ke gun mijin wata wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha zaki gabatar da haƙƙin mijinki akan haƙƙin kanki wa haqqi sa'iri aqaribiha za kuma ki gabatar da haƙƙin mijinki akan haƙƙin sauran ƴan uwanki mijinki na gaba da su duka mutanazzifatan fi nafsiha zaki zama mai yin kwalliya da tsafta musta'idatun fil ahwali kulliha litamattu'i biha kowane lokaci ya zama kina shirye da ki saurari mijinki ki biya masa bukatarsa ki kula da shi in sha'a mushfiqatun ala auladiha kuma ki zama mai tausayin ƴaƴa hafizatul lisirri alaihim ki zama mai kiyaye lisitr alaihim kina mai kiyaye wato asirin su qasiratul lisani ki kame harshenki an sabbil auladi daga zagin ƴaƴa wa muraja'ati zauji da yin sa'insa miji ya faɗa ki mayar ya faɗa ki mayar wannan shine siffofin mata kirki da gazali ya faɗa mijin yayin magana sai ki shu karki mai mishi da magana ina fata mun gane wannan to wannan kenan a takeice kware da gaskiya uwa masu albarka abinda na faɗa wanda yake ya zama mai inganci ne daidai ne ina fata Allah ya ba mu lada ni da ku kuma Allah ya sa ku yi aiki da shi wanda ya zama kuskure ko tuntuban harshe to Allah ubangiji ya gafarta mana gaba ki daya Allah kuma ya kaura shi daga cikin hankulan mu kar mu rike shi ina muku fatan alkhairi gaba ki daya da fatan Allah subhanahu wataala ya muku baiwa da mazaje na gari waɗanda kuma suka riga suka yi muna musu fatan Allah ya sanya albarka a cikin zamantakewar su Allah kuma ya azurta ku da zuriya ta gari Allah kuma ya sa kowa ya koma inda ya fito lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله